الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بسلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفاتي فاروة وأن مجلسينا فسر القرآن لجرمه a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indami tuwas islamic center a nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin goma ga watan ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya dace da 27 ne ko ko shida ne 27 ga watan biyu shekara ta 2026 a lissafin bature ina kuma allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki ya datar da mu ya ba mu ikon fadar daidai ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu kuma allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu ah, kafin mu shiga karatu za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi da ke tambayoyin suna da yawa wanda ya sauwaka su za a amsa wannan ke cewa ni na jihar gombe ne a dangarin malam sidi abokina soja wanda muka yi trenin tare ya tura min naira kudi naira dubu hudu washe gari allah ya masa rasuwa kuma bai san kowa a gidansu ba malam yanzu ya gani to ya tura masa da alama ya fadi ya abin da zai rikudin ba amma dai da alama sako ne ba shi ko zai sa masa wani abu ko makamacin haka idan hakkin mutum yana wurin ka yanzu wannan ya zama hakkinsa ne a wurin yana da magada wannan kudin kudin magada ne su ka'ida a mayar wa magada wa naira dubu hudu da nan su ne to kuma a nan irin wannan yanayi abin da ake so shi ne mutum ya yi aiki da faɗin Allah a masu ta'atun ku yi tsoron Allah iya iyawa duk abin da za ka iya yi na neman labarinsu inda akwai abokanku da kowai training Allah ka akwai wanda suna suna suna buhu daya sai su je can ofis dinsu a duba fayil dinsa suwaye next of king galibi idan ma'aikaci ne aka duba fayil jin za a ga bayanan ɗan uwansa to idan Allah ya sa aka samu za sai a tura wa magada to amma idan ka yi duk abin da za ka iya yi baka samu labarin sa ba baka samu wato bayani akan sa ba to la zuwa Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora rai sai abin da rai zai iya saboda haka sai ka bayar ah, da niyyar sadaka a madadin in kuma daga baya kuma wasa suka bayyana to suka ce ba su yadda ba sai ka ba su naira dubu hudun kuma sadakar ta goma ɗari wanda ita ce za'ida da duk wannan yana nuna mana hatsarin haƙƙin mutum hmm. hatsarin haƙƙi hatsarin haƙƙi haƙƙin mutum cinsa yana da wahala wanda kowa yau ya zama to abun wasa a yau wani kisa tambaya ta ita ce menene hukuncin dagawar murya ladan bayan liman murya shi ta wadatar wannan abu ne kusan yanzu da yake suna tsaya zuwa gari abu ne sanan ya ko masallatai yanzu da za ka je ladan yana daga murya bayan bayan liman ai ba su da yawa ba kusa amma dai ko suna da yawa wanda ba su dagawar su ma suna da yawa saboda haka an inna ma jibila limamu ne utan mabi a matsanka na mamu kai kana koyi da liman ne ba da dana kake koyi ba bai ba tabbara ka tabbiro idan ka ji tabbarar liman ba ruwanka da tabbarar ladan ba sai liman ya daga ladan ya daga muryarsa ba idan an ji tabbara sai liman shi kenan da nan aikinsa shine ya gira sallah ya yi ikama an fahimta malam musa ka jihu malam musa na da ya yi kira sallah an zo ya yi kama dawon ma ba dole shi zai yi ba wani zai iya yi saboda haka idan ana jin kambara ta liman ba bukatar da ana kaiya ya irin abin da ake a kasashe mu ba mamaki asali da kan ya faro ne ba mamaki saboda ba a jin kabbarar liman to shasa da ranai suna daga muryarsu sai kuma abin zama ta mai al'ada ba wani ke zama haka da al'amari ne to ala yi hali idan ana jin kabbarar liman ladan baya bukata ba bukata daga wuri ba suna da ba musu da habi ba ne a da malikin ce a sa da ce ma ba sa san In inda ana jin muryar muryar a liman sai wanda kuma ta zama da ne ne kuma shafa dayi a kai sai wani harka ke samun kwata ko eh. me da ake yanzu mai man gashi ne ko mai yana gyara to yana canza gashi kuma to baki sosai ana sawa a matsayin mai ne ko dan ne da gashi ko baki baki wani sosai asali akwai sabanin malamai idan mutum yana da farfara ya rina gashinsa da bakin launi a wanda ke ba bakin launi ba ne bana musamman an ba da dama gashin gabari ne gemun gabari ne ka sa bakin launi kamar daji ne zama to baki sosai yana walƙiya akwai sabanin malamai wasu yawan malamai sun ce gasar cewa ba za a yi saboda hadisai da suka zo suna hana mazala yana hana a rini da bakin launi to nan kuma zan asali bakin launi ba shi gashin da baki ne asali to shi zai shiga cikin hannun da aka yi da shiga shi da ba ne ko ba zai shiga ba kafin nan shi dajin da ne ake yi kafin ma a su ko harar da ne ake yi da wani sinadarin sinadarin da ake yi dole a tabbatar ma ya haɗa ta samun komo ba ma ke zuwa ko wani bangare na alade abubuwa ne wanda da ake ana sa alade mutane ba sani ba da kuma wani bangare na alade ba ne ko wani mushi dole a tabbatar sos da ne aka yi wani sinadari ba in ji akwai sinadari wanda ke mai halatta ba ba daga nan ma shi ke nan kawai an hutar da ke da halatta dole a tabbatar da wani sinadari ba sinadari wanda yake haramun ba sai abu kuma ya zama babu kamanceceniya da mata in mutum yana yi mai ɗan kamanceceniya da mata nan shi maga sun shi ma a ko halar ne ma a hannu to idan aka rasa aka tabbatar wannan babu wani sinadari wanda yake haramu babu kamanceceniya da mata tsanan ne a ƙila wata sabanin da aka samu zai shiga ciki zai wahala kai tsaye yin shi haramu inda suna sinadarin ba haram ba ba nan ka mace shi ne a da mata ko ba zai wahala ka haram to amma rashin jin sa ya yi ni amfanin da zaka ba za yi wani sauƙi ko matasa da yawa suke ko kuɗin kalilan suke yi ha ya yi yawa kuma asali ma'ai ba a so mutum ba ta lokaci da yawa wajen yi wa jikinsa ado ana son ana son shukuna shukuna ko a wani kushuna ba shukuna ba kushuna kushuna kullum mutum ya ado ya shafa mai ya har yanzu kamar mace matasan mu irin aran da suke wani har suna da zama zaman to sun bi karkata zuwa ga harkar mata da yawa wajen adon gashin gashi daban gashin jiki daban gashin kafa daban abu afon mai mai na gashi daban mai na jiki daban mai na kafa daban can har yaushe wani turaren jiki daban turaren hammata daban a ta kashe kudi a kawo to ba a son adawar da ke ya wuce mutum ya zama to ma'ana ba a komai a ta sai rayuwa wanda kuma sai kashe ma zuciya galibi da masu wannan sun damu da wannan sosai gaji ba za ka same ta wajen karatu suna da himma wajen karatu ba wanda zai dake lokacin awa daya yana a zuku kamar mace ba za ka same shi da himma ba to ala halle a yana da kyau ƙarin nazarin shi kansa dayi kan da me ake yi to amma a kai tsaye zai wani kai tsaye haramun saboda hatta inda gashin fari ne aka rina da baki akwai sabanin malamai da cewa dai abu da mafi malamai suka tafi akan cewa haramci amma nan yanzu don wancan da akwai a ai akwai kamar canjin halittar Allah Allah mai da gashin ka fari yanzu kana son ka mai da shi baki amma wannan tun asali baki ne ko ƙara baki ne akwai akwai bambanci da wancan da wannan yana jin kuma karin bayani ne kuma akan bayani da mutane biya akan shan kwayoyi shi ya sa ina kira wadda tambayar malam ina barin addu'a yara na biyu suna shaye-shaye shi ɗayan har ya samu tabin hankali da kun Allah ya shirye su da sauran yara masu yin wannan shi na abin da muka jiya muka magana muka wani hatsarin dan adam shi ne hankali ya rasa hankali ya rasa komai ko wannan akwai hannun makiya jiki irin yadda ake yada kwayoyi akwai hannun makiya jiki kuma abu ne da yake jawa ana samun kudi ta hanyarsa ana samun kudi ta hanyarsa kuma harka ce wani sa'ari akwai manya a ciki da yanzu ku sai kadan za ka samu miliyoyi akwai manya a cikin wani sa'i da kuma raunin tabbatar da doka wanda jan kai bayani raunin tabbatar da doka an dai doka tana da ƙarfi a ƙasa idan mutum bai bar kwaya don allah ba amma ya bar wanda bai ji ke ta wanda bai ji ba wanda bai ji bari ba zai ji oho domin da sayyidina asar na sayyidina Uthman inna ya yazaw bi sultani ma la yazaw bil Qur'an Allah yana hana a sanadiyar shugaba abinda ba za a hana shi da alkur'ani in ka yi wa'azi Allah ya ce mazan Allah ya ce ka ji ayoyi sai mai imani zai saurare ka zai yi aiki da wa'azin da ka yi masu amma ka kawo soja da wanda ya tsaya duk wanda ya sata duk wanda ya za harbe shi wai da ba ji tsoron Allah ba amma an ji tsoron doka to in doka tabbatar da doka ya yi rauni dama za a shiga matsaloli iri to babba iri fikirin da wannan baiwar Allah ko bawan Allah yana yi addu'a a dage da addu'a a dage da addu'a sannan kuma tun farko dasa imani zukatan matasa dasa imani shi na abin da fi komai muhimmanci a fi komai muhimmanci a shekarun baya wajen samar kusan shekara gari ke da yanzu amerika sun so su hana shan giya suka wayar da kan mutane suka kashe kudi da yawa suka fitar da bayanai a jaridu suka kashe kudaden miliyoyi a wancan lokacin bayan wasu 'yan shekaru suka zo suka karar to yanzu abin da suka yi na wayarwa na bayanai ya wadatar ko bai wadatar ba sai suka ji mutane sun matsa ba dokokin kadai ba su yi amfani ba amma ka duba lokacin Allah ta'ala ya hana shan giya ba hal antum muntahun ba hal antum muntahun kun hadu sabai suka kace in ta haina ya rabu kuma da zuwa cikin hadisin anas yace lokacin suka ji a ci a wannan titunan madina giya na kwarara kowa sai ya samu tulun giya sai zubar da giya kowa ya samu tulun giya sai zubar da giya nan take ba jinkiri ba komai dan ya ayyuhal ladina amanu inna sabru wal maisir wal ansab wal azlam an fara su da imani ya ayyuhal ladina amanu don su suke suna da imanin nan take suka bar abu to shine magani mafi muhimmanci wato ba da tarbiya ga matasa da samu su imani kuma kamar da yake akwai taro da zama da mai da muka yi kafin ramadan an tattauna abubuwan da ya kamata a yi a ramadan a lura da su wajen tafsiri akwai kuma malaman da suka fadi jirgin da suka yi za su zo unguwa su samu 'yan kwaya su tara su su zauna da su su yi ba su zace su ba su karatu to ya kamata da lokaci ya yi limamai masu wa'azi masallaci a unguwa masallaci dama yana da rawar da zai taka wajen ciyar da al'umma gaba ba wa'azi ne da sallah kadai ba masallaci guri ne na gyara zamantakewa na ba da tarbiyya abubuwa da dama za a masallaci to yana daga cikin masuliya ne ya kamata ya zama daga cikin da responsibility na limamai su rika tara matasa na unguwa musamman yan kwaya don yanzu an watsar da su ne wannan yan kwaya ne aka rabu da su wannan yan kwaya ne rabu da su to kuma suka dawama a kan shan kwayan nan bara hatsari ne a kansu da kuma hatsari ne a kan al'umma don wani shi zai kawo kashe-kashe daga yaro matashi da wuka a kafa da kuka a kwakwaso shekara sha biyar sha shida ya sha kwaya ya yanka wancan ya yanka wancan ya yanke wancan ya yanke wancan ya zo ya yi zage-zage ya ci mutuncin mutane to kaga akwai hatsari to shasa yana da kyau limamai su fito da tsari na wata zama da yan kwayan nan ana ɗan cikin goma ka samu ka fitar da mutum biyu ai ka aiki ka rage barna da musulunci rage barna ake so ko dai bai bar gaba ɗaya ba ya rage wani abu kuma wani sha'anin rashin aiki da muka bada shekaran jiya shi ma ya taimaka mutane suka zama ta idol suna zaune ba abin da suke ba abin da suke ba makaranta ba ba aiki to wannan zai iya kawo kowane abu to wadannan matasa ya kamata a bi iyaye su tashi tsaye wajen kula da yaransu suwaye abokansu me suke yi da kuma dagewa da addu'a to Allah subhanahu wataala matasa mu da suka jarrabu da wannan bala'i Allah subhanahu wataala ya raba su da wannan bala'i Allah ya raba su wanda kuma ba su fada ba Allah subhanahu wataala ya kare su jiya mun kai karshen aya ta 29 ko ko 28 28 to kuma insha Allah mu shiga daga ayata 29 a cikin suratu hud kisar annabi nuh alayhi salam wa yaqul la as'alukum alayhi mala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ويا قوم as'alukum alayhi mala إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن أراكم ولكن أراكم قوما تجهلون الله إن طردتهم أفلا تذكرون نعم الله تعالى يكتوى ويا قوم يا قوم تانينا لا أسألكم عليه مالا بذن تنبيك وتدوك يا ما أكون الدعوات لكم إن أجري إلا على الله لا دانا بايا القوة إلا كوي أقول الله إيش وما أنا بطارد الذين آمنوا ni ba mai koran waɗanda sun yi imani ba innahum mulaqu rabbihim domin lalle su masu gamawa da ubangijinsu ne walakin sai da ni arakum ina ganin ku qauman wasu mutane ne tajhaluna da kuke jahilta to kamar da jiya muka yi bayani annabi nuhu alaihi salam ya kira mutanensa zuwa ga tauhidin Allah su bauta wa Allah shi kadai to shine wasu daga cikin masu fada ji a cikin al'ummarsa a cikin mutanensa manyan gari suka ce ba za su yi imani da shi ba saboda shi mutum ne saboda kuma kaskantattu a cikin gari su suka yi masa imani ba su da wata falala a kansu annabi no da mabiyansa ba su da wata falala a kansu saboda haka ba za su imani da su ba bal ma suka ce na zundukum na ko karyata ne to shi na nufin nuhu alaihi salam ya ba su jawabi a dunkule cewa <laughs> ya za ku yi idan na zama akwai hujja ku fara kina da hujja da gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya bani an nafta ku kuma kun kasa fahimtar hujja da Allah ta'ala ya bani fa ummi alim Allah ba ku basira da za ku fahimci hujjar da Allah ya bani ba saboda haka mu za mu tilasta ku sai kun karbi hujjar ba sai ku fahimci hujjar ba tunda kun ki ku fahimci hujjar ku aiki da ita za mu ji da sako ba sannan ma annabi nuhu alaihi salam ya ci gaba da ba su jawabi ya ci gaba da ba su hujjojinsa ya ci gaba da ba su wato mawqifinsa matsayinsa ya fada musu matsayinsa wa ya qaumi ya ku mutane na kamar da jiya muka yi bayani wannan uslubi ne na talattu tausasawa akwai jin kai a ciki ya sake nanatawa a ayat da makaranta jiya kala ya ce ya kaumi nan ma ya ce wa ya kaumi ya ku mutane muka ce dama yana da cikin sufofin annabawa manzanni tausayawa waɗanda suke kiran shi. domin sai idan mutum ka tausaya masa ne zai saurare ku asalin da awar ai tausayi ne mutum yana kan bata ko yana kan kafirci don tausayin da kake masa kana so ya fita daga cikin wannan kafirci ya dawo cikin imani in musulmi ne yana kan sabon Allah subhanahu wata'ala sabon Allah nan zai iya kai shi halaka ya samu kansa cikin wutar jahannama ba ka so ya samu kansa cikin wutar jahannama ba ka so ya shiga wutar jahannama saboda haka zaka masa da'awa ka kira shi zuwa ga hanyar tafarkin tsira saboda haka da'awa an gina ta ne akan tausayi da jin kai to sha samu Allah ta'ala ya dunkula zance Ya ce dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya sa ba a san tsanani sai gurin da ya kama domin al'asul an gina addini ne da wa a san rahma in taushin ba zai amfani ba sai a dan tsananta a magance wannan matsala sai kuma a koma ga tausayi to ne yake cewa wa ya qaumi ya ku mutane la as'alukum alayhi ma la as'alukum zan tambaye ku ba alayhi ma'ana alal mazkur akan abubuwan da nake fada maka nake fada muku abauta wa Allah akwai azaba ku gyara halinku ku yi imani akan abin da nake fada muku akan da'awa da nake muku ba zan tambaye ku malan ku bani wata dukiya ba ban tambaye ku wata dukiya ba ni manufa ta ita ce ku fahimci sako da nazo da shi ku yi imani da Allah ku samu rahmar Allah mana bukatar dukiyar ku domin in na tambaye ku dukiya wannan zai zama to da nauyi a gare ku rashin idan ba ba da dukiya ba ba za ku imani in na sami ku sharadin dole sai kun bani dukiya kafin imanin ku ya tabbata dukiya tana da muhimmanci a gurin zai muku nauyi ku ba da dukiya kuma wannan sai ya hana ku mai imani saboda haka ni ba roke ku ku bani a dukiya ba domin ma abu na biyu kuma kada ka tuhumce kada ku tuhumce ni cewa na zo na fara da awani na zo na su ni annabi ne don neman duniya don neman arziki to ba don arziki ba ba don neman arziki ba ba don neman duniya ba wani sako ne allah madaukin sarki ya bani a na zo in isar mu wannan rashin kwaɗayi karka nuna wa wanda kake musu da'awa bukatar ka ka nuna musu ba wani su suke ne ba yana daga cikin min an jihi a talibin da'awa min akwa aqwa na jahil da'awa yana daga cikin manya manyan abubuwa dalilai da suke sa da'awa ya samu karbuwa in mutane wanda gana kiran su gana musu wa'azi musamman in yi zamana masu hali ne dan talakawa ba su da matsala dama ne suke da shi balle za su tara za ka ba wani abu sai wani sa'ari ka zo da rigar ka mai kyau ina kallon ka kowa na zai ba da wani abu ko ba ga bane ka sani to ana magana ne da masu hali in kana musu wa'azi in suka fahimci cewa kana ne wani abu mai kyau da wata fadi shugabanni ne ko sarakuna ne ko masu to babban jarin ka babban kimar ka babban makaman ka shine alqana'a izo kana da wadata zuciya babu ruwanka da ma abin hannunsu kuma za su rika kokarin su za su rika kokarin nuna maka lalle abin da suke da shi yafi naka in mai mulki ne zai fara zai kokarin nuna maka mulkin sa yafi da'awa da suke yafi ilimin da kake dauke da shi in mai kudi ne zai kokarin nuna maka dukiyarsa ta fi da wata aka zai kokari nuna maka da farko kamar yana son girma maka ne amma ba wannan ba in ka ce ashe wannan gaskiya ne ka shiga ciki da ya samu abin da yake so ya kama shi ke saboda aka annabi kuma da yawa da cikin annaba sun fada wannan ba mu tambayar wata dukiya akan da'awa da muke shako ne na Allah za mu fitar zuwa gare annabi nuhu ne salam yana cewa dukiya ba matsala ba ce a gurinsa domin su mutanensa masu bada'aji daga cikin dalilai da suka sa su suka ƙi su imani da annabi Nuhu alaihi salam kasancewar annabi Nuhu baya da wadata mabiyansa ba su da wadata kuma inda kuka damu kuka damu da dukiya ni ban damu da dukiya ba ni damuwa ta ita ce ku karbi sakon Allah subhanahu wa ta'ala wa ya qul la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah la na yana ga gurin ga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne aiki ya aiko ne a matsayin manzo in na isar da sakon Allah kamar da ya umarce ni Allah shi zai ba ni lada Allah shi zai ba ni ladar abinda nake yi to wannan ana nuna mana da iya malami mai wa'azi duk abin da yake yi ya sa Allah a gaba ina mi ladan sa da gurin Allah subhanahu wataala in ka yi dan Allah dan ɗaukaka addinin Allah Allah ba zai kare ka ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله زي كما yadda ba ka tsammani. a ga safarai ma Allah yana girmama masu balle mai da'awa Allah ba zai so zasta ga inda akwai imani da zuciyarka da cikakken tawakkali tawakkali kuma abin da kake ka kana yi ne saboda Allah wannan kuma harka ta zuciya kai ne za ka sani tsakaninka da Allah mutane abin da suka gani na zahiri da gunsa da shi za su yi aiki su a gurinsu kana tafsiri kana wa'azi don Allah kake yi da shi za su yi aiki na zahiri amma abinda kake ci a cikin zuciyarka kake ji a cikin zuciyarka wanda shi yake da wahala wanda babu wanda zai yi hukunci a kanka in ba kai ne kafurta ba in ba an ga wasu alamu na zahiri kwarara ba wanda tsakaninka da Allah ne Allah ta'ala shi zai hukunci wal hadi sabili ad'u ila Allah saboda haka udu ila sabili rabbik to Allah ya ba mu ikhlasi amin annabi nuhu alaihi salam ya ci gaba da cewa wajen ba su jawabi wajen mayar musu da martani akan shibuhoi da suka kawo wa ma ana bi tsarijin ladina amma ni ba mai koran waɗanda sun imani an fahimta to wannan na nuna cewa sun nemi annabi nuhu ya kori waɗanda suke tare da shi wanda sun imani ba wannan kori tarko ne suka shirya da farko suka ce kai mutum ne ba mala'ika ba ta za mu ne sannan kuma wanda suke tare da kai mutane ne kaskantattu kuma sun yi imani da kai ba tare da sun yi zurfin tunani ba inda sun yi zurfin tunani da masu imani da kai ba ku da wani jiju ba kanmu. kai kuma makaryata to sai kuma sai wani lokaci kuma suka nemi ya kori waɗanda suka yi imani da shi daga cikin talakawa ma'anan kayi haka za mu imani da kudu na wani sarko su ba su imani ba kuma suna su sarrafa shi da su to shi ne ba su jawabi ni ba zan koyi da sun imani ba domin duk wanda ya imani da Allah bawan Allah ne yana da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala domin idan na kore su ai na hana su imani kuma Allah ya yi komi ne domin in kira mutane sun yi imani ba shi sun yi imani saboda haka su ne mutane da ta annabi nuhu alaihi salam wato ya saki wato jaddada musu ijje musu innahum mulaqu rabbihim lalle su masu gamuwa da ubangijin su wanda sun imani da ma'ana wannan kamar ta alili ne dalili ne yake bayarwa na rashin koransu ba zan kore su ba dan me saboda ai gobe kiyama za su gamu da ubangijin su Allah shi zai saka ku in sun imani da gaske Allah ya san da imaninsu. in sun yi aiki na gari Allah ya san da abin da suka yi Allah shi ne zai saka musu a kan aikin lada ko aikin imani da suka yi annabi nuhu alaihi salam da wannan yana so ya girmama su ya nuna matsayin mutanen da sun yi imani da Allah ko bi kiyama za su gamu da ubangijin su ubangijin shine zai musu hisabi domin natijar mulaqu rabbihim sun gamu da ubangijin su akwai Allah shi zai musu hisabi ya saka musu da abin da ya dace da su kuma a cikin wannan fadarsa muraqu rabbihim masu gamo da ubangijinsu ya nuna tsoronsa kada ya kore su bayan sun sun imani ya kore su gobe kiyama Allah ya ce da su dan me ba ku imani ba su ce ya Allah mun yi imani da shi annabi nuhu ya kore mu kaga anan in hakan ya faru waye mai laifi Harshen lillah wannan misali muka bayar an da hakan zai faru na kaga annabi nuhu ne zai zama da laifi to wa tun fata san mulaqu ke za su gamu da ubangijin su mana akwai misali gobe kiyama saboda ta ya zan kore su ba ma ki in kore su gobe kiyama su tsaye da ni a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ita annabi nuhu ne kore to saboda haka ni ba zan kore su ba sai yake cewa innakum walakin ni sai dai ni arakum ina ganin ku qaumar wasu mutane da jahilun da kuke jahilci duk da bayanan da ake baka bane kuna jahilci ba sai ba ku ji abin da suka jahilta ba domin ya kushi komai da komai ma'ana duk abin da ya dace su sani ba sani kan jahilci ya mataki mataki ne inda akwai abubuwa guda goma da ya kamata a san su kai ka san guda uku akwai jahilci tare da kai amma da sauki aiki akan mutumin da ke a guda goma nan bai san komai goma nan duk bai sani ba kai amma cikin goma na kasan guda uku kasan guda hudu ta ga naka da su to shi na naka da na ku ku mutane ne ta jihalu kuke jahilci duk abin da ya dace fadin ku cewa ni ba mala'ika bane jahilci fadin ku cewa wadanda sun yi imani da ni talakawa ne miskinai ne marasa galihu ne ba su da daraja wannan majalisance ne na jahilci ku ba kusan girman Allah ba Allah da ya halitta ku ba kusan da shi ba ku ba kusan maslahar ku ba inda kun san maslahar ku da awa da nayi muku da kun karba kuma ku jahilai ne ba ku san cewa daraja ba a cikin dukiya kadai take ba ku daraja a gurin ku shine a zama to manya gari masu dukiya wani nan ba su da dukiya saboda aka ba mutane kirki ba wannan jahilci ne sabu ke kwatan kwatan amma inda kuna da ilimi ko sun abin da ya dace da ba ku faɗi wannan din ba annabi nuhu alaihi salam ya ci gaba da cewa aya ta gaba wa ya qaumi ya ku mutane da nan ma talattabun ya saki ya kanana da ya ku mutane da ya ku mutane da wanda duk yana nuna maka irin hakurin da annaba suke ne shi manyan suru ne min Allah man suru min Allah wane ne zai taimake ni daga azaba ma'ana wane ne zai taimake ni daga azabar Allah man yamna'uni min azabillah wane ne zai hana ni daga azabar Allah in tarakahum idan na kore su kamar da kuke so in kori wadanda sun imani idan na kore su daga na fusa ta Allah ne na yi abin da Allah subhanahu Ta'ala ya hana to idan na abin da Allah ta'ala ya hana Allah zai mu hukuma zai mu azaba a akan laifin da nayi waye zai hana ni man yansuru min Allah babu wanda ya isa ya hana ni daga azabar Allah saboda haka ba zan kore su ba kamar yadda kuka so domin koren waɗanda sun yi imani zunubi ne da zai jawo fushin Allah ina ka fahimci wannan waɗansa manyan tsoro ne min ba manyan tsoro ne minan ba? wannan shi ke sa aka wannan shi nuna cewa koren mu'minai da wurin da za ka samu imani daga majalisun ilmi saboda wasu manya zai jawo kushin Allah ta shafa ta manyan suruni min Allah inda rattuhum an fahimta to rashin koransu da ba su matsayinsu abinda wannan zai haifar shi ne a girmama su annabi kawai girma girmama su domin su ne mutane wancan komai matsayinsu komai mukamin su komai dukiyarsu sittin da ba su imani da shi ba a mutanen ba ba su cancanci ya karrama su ya girmama su ana fahimtar girmama rukuni ne kada ka wulakanta mu'mini dan shi talaka ne kada ka wulakanta mu'mini dan shi ba ba bai da mukalla kana girmama fasiki dan yana da zuciya kana girmama fasiki dan yana da wadata tana girma fasiki don yana da sarauta ranka da zai gaba da talata amma bawan Allah sali za ku su mu'mini makarantar alkur'ani ne mai riko da sunna ne ne wa addini Allah hidima ne amma da ke dan talaka ne tana kana wulakanta shi wanda ba hada annabawa ba ne ba hada mutanen kirki ne kun fahimta ah, domin ah, matsayi a gurin Allah shine imani ya tabbata a hadisin Abu Hurairah kan sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba ash'aqa madfu'i bil abwab law aqsama ala Allah la abarru akan samu ash'aqa mutum ne talaka gashin samuwa bai samu ya gyara gashin sa ba da kura a cikin yana cikin in tsum yar tsumma riga ma ba ta da kyau jikinsa da datti saboda talauci matfu'in bin abuwa kun ana wani taro mutane suna zuwa idan ya zo zai shiga za a kori shi kai koma koma koma mana ba ana haka ana taro kayan je a kalli takalmanka a kalli rigarka a kalli hularka ya dace ka shiga gurin sai ka shiga Mai dace ka shiga gurin ba ba za ka shiga ba kisa da mana zo haɓe baya Allah ji kan man ba ce shi ne man ba ne suka je wani taro shi man jabar ya sa manyan-manyan kaya babbar riga malum-malum shi mana zo haɓe da faranga ba babban malum-malum malam jabar shi ne a gaba ana tafiya kawai aka zaɓe shi kai malam kuma aka yi majamu ya wuce aka mere da shi majamu ya je zo na sanyi juya ba mana zuwa mana zuwa ya yi ya yi a bashi ya shiga an kana shi wannan da jimawa kafin ya shahara a san shi a ko'ina da ina amma bayan ya shahara an san shi a ko'ina da ina ba wani ba mai hana shi to shi ne majafar ya zo dawo ita aibin da tare muke da shi to to ma ka shiga <laughs> to kaga nan yanzu sun lura da mai su zahiri duniya duniya duniya ba su kalli imaninsa ba ba su kalli shi malami ne mai wa'azi ba duk ba su kalli wannan ba to shi ne Allah ke jauta yi mutum ya zo guri da ya tsummarsa da korarsa a jikinsa madufu bil abwab kace koma za a kore shi ba ba shi shiga ba wannan kallon da mutane suke masa gaba amma a gurin Allah ya matsayin su lau aqsama ala Allah da abarra inda zai rantse ce ya Allah a saukar da ruwan sama Allah zai saukar da ruwan sama ya Allah na rantse maka Allah zai kubutar da rantsuwarsa Allah ba zai bace ya kafara ba ya Allah sai ka warkar da na rantse maka ya Allah sai ka ba wani lafiya sai Allah ya ba wani ba wani lafiya matsayinsa ya kai wannan a gurin Allah amma ka gan shi sai ka ture shi ka ture shi da Allah ba matan da kira ba kamar shi ka zage shi amma ka matsayinsa a gurin Allah to wannan zai yana karantar da mu kada rayuwar duniya ta ruɗe mu zama ma'aunin matsayi da girma duniya kawai kamar yadda yake faruwa yau in ba ka da kuɗi kuma matsala malam ba gara kaza akwai matsala ba in ba gara kaza akwai matsala an manta da da yake mun da Allah kuma Allah sai ya kyale ka in ba abin duniyar ka samu ba ya ka samu martaban ba kuma tunda haka ka gina a zuciyarka imanin ka ba zai maka amfani ba addini ka ba zai maka amfani ba kawai shi duniyar nan kawai shi ne zai saka samu matsayi sai Allah ya barka da duniyar ya sa karin mutum ya rena kada ka rena kowa musamman don Allah maka wata ni'ima ne ta dukiya ko mukami ko ni'ima ta ilimi ana ganewa wanda shi ne babban darasi za mu fahimta wani daga cikin za a fahimta a wannan aya kuma kowaran manya na gari nemi annabawa su kori waɗanda suke tare da shi ba a kan annabi nuhu ya tsaya ba kusan kowane kusan kowane annabi masu fada a jai masu fada a ji a garin suna neman sa da yin wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi bayan maka sun nemi wanda wala tasawwur lil ladina yad'una yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada su kori waɗanda suke tare daga suna bautawa Allah da safi da maraice neman yadda Allah kawai suka sa gaba ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء حساب صدبا حساب القدبا in sun yi don Allah Allah ya san da zamar shi zai musu misali in ba su daidai ba Allah ya san tun da sun yi imani da kai sun yi da Allah sun yi da manzo to ka karbe su a matsayin haka ta da ka kore su to Allah subhanahu wa ta'ala da ta da ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين نعم annabi alaihi salam ya ci gaba da zuwa mutanensa bayani waiware musu shubuhoyinsu ya mayar musu da martani ce wala aqulu lakum bazan ce da ku ba in bi haza'inullah ina da taskokin Allah wala a'lamul ghaiba ni ko ban san gaibi ba wala aqulu bazan ce ba inni malakun lalle ni malaika ne ba wala aqulu bazan ce ba lil ladina tazdari a'yunukum ga wadanda ku suka raina su lan yukiyahum Allah khaira Allah ba zai ba su wani alkhairi ba Allahu a'lam bima fi anfusihim Allah shi fi sanin abin da ke cikin zukatansu inni idan na minan zalimi idan na yi haka abin da kuke so to lalle na zama to daga cikin azzalimai to wannan raddi ne tafsiri wajen fadin sakala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi وآتاني رحمة من عنده فأمهد عليكم ألزمكم وأنتم لا ne ردي لي مجمل وتشيء توشن da ya aza domin ya ɗora wasu abubuwa a kai to a nan ki cewa wala a ƙoli da kuma zan ce da ku ba in bi haza'in Allah akwai taskokin Allah haza'in don mu hazina ma da taskoki duki masu yawa ban sai muku dukiyoyin Allah na guri na ba kamar inda yake ba zan tambaye ku dukiya ba ku ba ni wata dukiya ba to haka nan dukiyoyin Allah subhanahu wataala ba sa guri ba zan muku kariya ka ce ina da dukiya mai yawa ba kada jin jilif bayani da nemi ku ba zan tambaye ku wata dukiya ba ku dauka yana da wata dukiya babu dukiyar Allah a babu dukiya a guri ba zan yi wannan da'awar ba in nuna na isa. ina da komai alhali kuma abin ba haka yake ba abinda kuke so shi ne in nuna wadata ina da wadata bal ma zan iya wadata wasu ma zargin da kuke yi wa mutane na wanda suka bi talakawa ne ba su da koma a hannunsu ni ba zan buga garbi cewa ina da fuskokin Allah zan wadata su in ba su dukiya ba wannan ba ake na ni da yi da sako dukiya ta Allah ce Allah madaukakin sarki shi ne zai wadata wanda ya so ana fahimta wala a'lamu ghaiba ko ba san gaibi ba san me zai faru gari ne ba ban san mai zai faru gari ne gaibi shi abin da ya buya abin da baka ganin sa abin da baka jin sa abin da baka iya shinshina shi abin da baka iya dandana shi da harshe abin da baka iya taba shi kuma wannan shi ne ta tafarki na annabawa dukkan ne annabawa ya su zaje ba musan san gaibu ba ba musan san gaibu ba kullu ya ma fi samawati wal ardh al ghaiba illa Allah al nafi wal isbat shi Muhammad Amin Shankidi ita wannan min aqwa aswab alfaz al-umum an nafi akawu al isbat كل يعلم من في السماوات والأرض الغيبة والذي يسميه والذي كذا نتبا والإسلوب نعم. ما هو الذي أمن لي فأمن الله إلا الله سبحانه أما فيه لأن الله وألا يأتينا تنجس النبي صلى الله عليه وسلم يبار هنا أولا هم مصنبا ليبوا يأبرهم أما أبونا بغير مبادمي لأن الله يتنجس ديري كما دعيته تسوى من سأل النبي أخر بيه وقوم يسبيه مبادر akan abubuwan da Allah ne ya sanar da shi wanda mu wanda ne ba na cewa ba amma akwai dalilai da yawa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa an ba Allah ya sanar da shi ba shi ma ba zai sani babban dalilin ta isk da kuma da suka kwanta a wani wurin irin muya na nana Aisha ta ji ta fadi kuma abin karkashin rakumi har aka kwana aka ce aka suka da ayata yammu ba san manzo Allah bai san cewa ya ruwa a karkashin rakuman da yake ba inda ya san kai mu, ba guri ne zai kamata su sauka ba an fahimta su. irin wannan jirgin suna da dubu amma kuma duk wanda ne wanda ba ya san gaskiya ba ya da kaɗai da shi ba ya da zafi da shi isa in dalili ya kawo su a nan fadakar da mutane a wuce wannan rigin ba ta ƙare ba don ba gaskiya ake so ba wanda zai rage wa manzan Allah kimar shi wanda bai yarda da martaba manzan Allah ba ya cutar da kansa amma kuma ba haƙƙin ka bane ka dauki wani haƙƙin Allah ka bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai zama cin girma manzan Allah kuma rashin tabbatar masa da abin da Allah bai tabbatar masa ba bai zama cin tauye haƙƙin manzan Allah ba amma ba ga wanda ya fahimci hakkin alqur'ani ya fahimci hakkin sunnar manzan Allah to Allah subhanahu wa ta'ala da ta dawo to wala a'lamu ghaibu wa san ghaibu ba wannan wanda kuke musu ba sana matsayi talakawa ba mu hanki gobe Allah ya ɗaukaka. su ku da kuke takamar matsayi da wadata da mulki ba mamaki gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta abin da zai faru nan gaba Allah kadai shi ya sani wala aqulu inni malak ba ba zan ce in ni zalle ni wadda kun mala'ika ba domin sun kawo shuha suka ce wa ma na raka illa basharan mitnana mutum irin da kamata ya zama to me annabin da zai jagorance mu ba mala'ika ya kamata ya zama to ne wanda zai jagorance mu saboda haka ni da ma can kun yi mala'ika ni dan adam na yadda ni dan adam ba san gaibu ba babu taskokin Allah a gurina ni manzo ne mai isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala kaga nan ya ba da jawabi a kan shigoyi da suka kawo eh eh abubuwan da kuma dangan ra'ayin ku da fahimtar ku amma ni a matsayin na manzon Allah wannan ba a sa ni wannan ba wannan duk abubuwa hakoki ne iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan sa wala aqulu kulli khaza'ilullah kamar da muke bayani akwai mai da martani a kan tuhumar da suke musu cewa ƙashi talakawa talakawa talauci ba bakwai jawo kan ana da fuskokinsa yana arzuka wanda ya so a nan ayar ana fahimtar tawabu'i na annabawa don allah ta'ala ba su annabci ko so ko da wasa ba za su yi yunkurin nema wa kansu wani matsayi da Allah ta'ala bai ba su ai matsayi na manzanci matsayi ne kuwa amma wannan ba zai sa su wuce gona da iri duk annabawa haka suke faɗa ba mu bayin Allah ne mu bayin Allah ne masu idar da sakon Allah ne Allah ne zai kaza Allah kullum suna alakanta mutane da Allah ne su suna tabbatar da cewa su manzanni ne masu isar da sako ku duba abin da annabi ne mutum da ana la aqulu lakum indi khaza'in Allah ba zan ce zan iya wadata ku ku arzika ku ba ban san kai mu ba ni kai na gobe mai faru gare ni mai sani ban san ni ba mala'ika ba ne kawai tamamu tsayawa a daidai matsayin da suka sa ba sha sa wani zo kurman zara ta ma masha Allah ba shi abinda kai da Allah ko so shi ne zai wakana ce a Ban ba haka ba gabar madar wani bal masha Allah wa abinda Allah shi kadai ya ga dama shi ne zai wakana don da suke wannan domin su annabawa manzanni sun fi kowa sanin Allah gurgudan sanin Allah ga gurgudan tawazu'in ka ga Allah gurgudan ne santar ka daga Allah gurgudan nuna girman kanka ka ji cewa kai yanzu ka kai wani matsayi to da wannan ake auna imanin mutum yana da kuma da ake auna imanin mutum yaya kaskantar da kai ga Allah dan Allah ya baka wani matsayi Allah ya baka ilimi da wannan ana fahimtar tawazu in annabawa ba za su wuce su. to wannan akwai wa'azi da darasi ga masu wa'azi da malamai ka tsaya daidai matsayin da Allah ya ajiye kada ka zama wasu da'ayya malami ka rika irin abubuwa kana gani da ta kai wani munzali to shi abin da kai ne irin wasu waɗanda suka dauki tafarkin sofanci asalin sofanci fara da mana ne kyau daga cikin sufaye amma a akidar su ahalus sunna wal jama'a abin da yake da su wasu na farko zuhudu gudun duniya wanda gaba aka shigar da cikin sufanci wasu abubuwa daban mutum ya rike siffar Allah dan haka shi wali yace zai iya kubutar da mutane daga wuta gobe kiyama zai abu zai abu ba mutane aljanna din a nan duniya ko idan ka ga hoton shi kai dan aljanna abinda annabawa ma suna ba sa faɗa to ya ga duk sanda mutum ya bar tafarkin suna manzon babu inda zai zai fada ba ba inda zai zai fada ba su mara ga dole mutum ya zamanto mai tawaguri musamman ga wanda Allah ta'ala ba shi ilimi ya tsaya matsayin da Allah ta'ala ah, ya zaunar da shi lokaci ya yi ko Hmm? to saboda haka dole zai mutsa wannan gaba da to wannan nukar ya ce ba ce babu waliyi ba amma wani irin waliyi hmm. waliyin da zai aiki da alkur'ani waliyin da zai aiki da sunan manzan Allah waliyin da zai tsaya a kan aikin magabata ko ku waliyin da zai zo mai ce akwai abin da ke alkur'ani ko ne zai zo ya ce da baya su zai fada da suna manzon Allah ko ne zai zo ya rusa fahimtar magabata wannan ma'aunin da Allah ta'ala me yake akwai wali ai da kyani ba ala inna awliya la la khawfun alaihi ala inna awliya la khawfun alaihim wa la hum me yake alladhina amanu alladhina amanu wa kanu ce allazi na amanu wadanda sun yi imani bai ce wata ƙauwa me ce ya tafi kullum suna cikin mai tsoron Allah duk abin da suke suna mura'akin ta tsawa saman mutum ya kai matsayin da ce shi ba yanzu shari'a ma ta saukar da kansa ba ma shi ba hatta almajiransa ba sai sun yi sallah ba yanzu hajji anan garin ba ana samu kwayan wanda ba ta sallah da kuma da kuma shi addini in kuma kayan magana cewa wannan ba daidai mutu a ce kana zagin waliyai ina zagin ana a shi inda haka ne babu duk wa'azin sai a rufe ko in da kana duk wa'azin sai a rufe ai ko wani a rufe ko ban da siya ke in ka ce mutu abin da ke ba daidai ba da suka ce kayan zagin Allah subhanahu wataala ya shirye su da mu gaba daya Allah ya tabbatar da makon suna manzon Allah Allah ya tabbatar da makon tauhidi Allah ya ba mu kuma lafiya wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmi waɗanda suke nemi da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk